الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardar Allah mun sake haduwa a yau Lahadi daren litinin goma sha bakwai ga watan sha'ban shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira ashirin kenan ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya domin ci gaba da karatu daga littafin al-muharrar fil hadith wallafar al-imam al-muhaddith muhammad ibn abdulhadi al-maqdisi allah ya masa rahama wannan shine darasi na goma sha biyar kuma da yardar Allah shine darasinmu na ƙarshe kafin watan ramadana na wannan shekara in Allah ya so daga yau za mu ɗauki hutu sai Allah ya kai mu bayan azumin watan ramadana in Allah ya sa za a yi da mu sai mu sake kawa mu ɗora daga inda muka tsaya kuma muna cikin wato babu sifatul wudu'i wa fara'idhi wa sunani yau za mu karanta hadisi na hamsin da biyu zuwa abin da ya sawaka da yardar Allah Allah mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن, وعن نعيم بن المجلد قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويده حتى كاد يبلغ المنكحين ثم غسل رجله حتى رفع إلى الساق ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجل من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء قال يا بني الروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضعت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه الله يبادل لأداه ما لم يتشي وعن نعيم المجمر عن كالقودة نعيم المجمر شنو نعيم المجمر Ibnu abdullah al-mujmir abu abdullah al-madani kenan kala yace ra'aitu abu huraira ta radiyallahu anhu ya tawadda naga abu huraira sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana alola sai ya wanke fuskar ka fa asbagha wudu wajen wanke fuskar nan ya cika alola ya wanke fuska yadda ya kamata sun magasala ya tafi yumna sannan sai ya wanke hannunsa na dama hatta ashira fil azur a wajen wanke hannun nan har sai da ya shiga cikin damke shi ma yana wankewa sun magasala ya tafi yusra hatta ashira fil azur sai ya shiga sai ya wanke hannunsa na hagu shi ma sai ya zarce har sai da ya shiga cikin damtse yana wankewa thumma hara sabu sannan ya shafi kansa ga tsala rijila al na hata ashira a saq sannan ya wanke kafarsa ta dama har sai da ya shiga cikin kauri a wajen wankewar thumma ghassala rijlahu al-yusra hata ashira a saq sannan ya wanke kafarsa ta hagu ita ma har sai da ya shiga cikin ƙaurinsa wajen wankewa sun makala bayan ya gama alola sai ya ce haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya tawadda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alola wa qal annan Abu Hurairah kuma ya ƙara da cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce antumul ghurrul muhajjalun ku nan ba ku ne masu hasken fuskoki kuma masu hasken hannaye da kafafu yawmal kiyama a ranar kiyama min isdafil wudu sakamakon cika alola da kuke yi faman istata'a minkum to duk wanda ya samu dama daga cikin ku falyutil ku wa tahjila to sai ya tsawaita hasken fuskarsa da kuma hasken hannaye da kafafuwansa rawahu muslim Imam muslim ya ruwaito wa rawa aidan haka kuma shi Imam muslim din ya rawaito min hadisi nu'aym a wani hadithin wani hadisin amma shi ma hanyar nu'aymin al-mujmir shi nu'aym shine ke ruwaitowa daga abu huraira domin shine tabi'i annahu ra'a abu huraira radiyallahu anhu cewa shi al mujmil ya ga abu huraira Allah ya kare yarda a gare shi ya tawadda yana alola a cikin alolarta fagatala wajhahu ya wanke fuskarta wa yadayhi hatta kada yablughu al-ka'bayn al-mankibayn ya wanke hannayensa har sai da yayi kusa da zai kai wato kafadarsa yana wankewa ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين sannan ya wanke kafafunsa har sai da ya kai sama wato cikin kauri duk da sunan yana wanke kafa sun makala sannan bayan ya gama sai ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya kulu yana cewa inna ummati ya tuna yawmal qiyama ni al'ummata za su zo ne a ranar kiyama hurran suna masu hasken fuska muhajjalin suna masu hasken hannuwa da kafafu min asarin wudu saboda guraben inda suke wankewa a alola faman istata'a aminkum an yutila hurratahu falyaf'al to duk wanda ya samu yaga zai iya tsawaita hakkensa sai ya yi haka وروى imamu Ahmad. hadithan nu'aymin imamu ahmad ma a cikin musnad ya ruwaito hadithin nu'aymin al-mujmir wa zada fihi amma shi a cikin riwayarsa akwai ƙari wanda a cikinta yake cewa wa qala nu'aym nu'aym al-mujmir sai ce la adri qawluhu man istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al wannan maganar cewa duk wanda ya samu damar ya kara tsayin haskensa yana iya yin hakan min kauli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shin zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aw min kauli abi huraira ko kuma maganar abu huraira ne ba manzon Allah ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare yarda ga abu huraira wa rawa muslimun an qutaiba imam muslim ya rawaito shi kuma ta wata hanyar daga qutaiba ibn sa'id as-sakafi kenan an khalaf ibn khalifa daga khalaf ibn khalifa an abi malik al-ashja'i daga abu malik al-ashja'i an abi hazim daga abu hazim kala abu hazim ya ce kuntu kalfa abi huraira wata rana ina bayan abu huraira shi kuma bai san ina bayansa ba radiyallahu anhu Allah ya kare yarda ga abu huraira wa huwa yatawaddau lis yana alola domin yin sallah fa kana yamuddu yadahu sai na ga yana miƙe hannunsa wajen wankewa hatta tabluga idifahu har wankewan yana kaiwa hammatarsa da sunan yana wanke hannu faƙultu lahu ya abu huraira ta hadal wudu sai ce kai ya abu huraira wani wani irin alola ne kala sai abu huraira ya ce da shi ya bani farru antum huna ya ce kai banu faru ku ne a nan lau alimtu an da kuma hahuna ma tu hadar wudu. ba ce na san kuna nan za ku ganni da ban yi irin wannan alwalar ba ai ba na yin ta a cikin mutane abin da yasa nake yi shine sami'tu qalili rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyi masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kulu yana cewa tablughu hilyatu min al-mu'mini haythu yablughu wudu hasken mumini wato na adonsa a ranar kiyama yana kaiwa ne iya inda tsayin alolarsa yake kaiwa ka shi yasa nake tsawaitawa domin haske na ya karu a ranar kiyama waɗannan hadisai gaba ɗaya za mu musu hudun goro saboda kun ji su duka hadisi guda ne duka daga wani sahabi daga abu huraira Allah ya kare da shi ai minul mujmir shi tabi'i ne shi almajiri ne na abu huraira an fahimta ko ana ce masa nu'aym ibn abdullah almujmir ko da kasance yana yana yawan sa turaren wuta a masallaci aikin sa kenan to sai aka sa masa nu'aym almujmir mai turaren wutan masallaci wato yana daga cikin wata fa'ida da nake so in ja hankalin mu anan ya dace da wata ba da muka yi kwanakin baya akan ka samu wani aiki da dukkan muminai yan uwanka za su yi maka shaida cewa kai ka doge akan wannan aiki matsawar rayuwarka wanda inda hali har za a sa maka suna a kai idan ba ba a sa maka suna ba an shaide ka da wannan aiki yanzu an sa maka suna ba wai sunansa ba kenan ko yanzu galibi in mutum yana da nickname shi ya sa wa kansa ko abokansa na tsiya sun cikin dare suka sa masa saboda tsabar tsiyarsa ba a sa masa wani suna daga ji ka san wane danjan to amma su magabata fa za a sa mutum suna ne akan wani aikin alkhairi da aka san shi da shi sai zama ana faɗan wannan aiki sai a rinka tunawa da wane ai aikinsa kenan har aka sa masa suna akai ya zama kawai wato kaga ai wani zai ce me kuma sa turaren wuta a masallaci amma ya doge akan wannan aikin ta yadda har mutane sun mata shaida ɗan sa masa suna ba shi yasa wa kansa ba ranar kiyama yaya kake tsammani Allah maɗaukakin sarki zai karɓi bakuncinsa akan wannan aikin alkhairi na wato sanya kamshi a ɗakinsa ya doge akan wannan aikin har mutane suka sa masa suna to galibin ta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani aiki ne zaka sa mutum ya doge a kai matsawar rayuwarsa ta yiwu sauran mutane su kuma sun shagala da wani aikin amma shi dai ya rike wani abu ya tsaya a kai an san shi akan wannan don Allah ‘yan uwana kowane mutum a cikinmu ya samu wani aikin alkhairi kar ya rena shi la tahtiran da minal ma'ruf shay'a kar ka rena aikin alkhairi ka samu wani abin da kaga za ka dore sai kai kai har Allah ya shaida wannan aiki kai ne yi ne mala'iku su shaida cewa kai mai yi ne bayan Allah su shaida kai mai yin wannan aikin ne idan aka zo ranar kiyama wata kunu shuhada'a ala mutane su zama shaidu akan wane yana da wani abu na alkhairi ka rayu kuma ka mutu akai Allah ka bamu aikin alkhairi kuma ka bamu dogewa akai ka bamu ikhlasi ya zama mu yi aiki karɓaɓɓe to waɗannan hadisai guda uku duka nu'aym al-mujmir shi ya ruwaito su daga abu huraira a cikin waɗannan hadisai kun ji kalmar hatta ashra'a ma'ana hatta ashra'a hatta hatta dakala hatta shara'a wa dakala fi ghasl al-'adl yana wanke hannu ne fa nan to shine shi idan ya zo sai ya zarce sai ya shiga har dutsensa yana wankewa to a wata riwayar ma da ya zo har zuwa hambatarsa ko ya hada gaba ɗaya nan ka taɓa gani irin wannan alola to ma baka gani ba yau ka ji al'adud shine ma bainal mirfati ila al-katif tun daga nan har zuwa kafada da ake ce nan da Hausa damtse ko to shine al'adud da larabci at kuma shine ma na rukbati ilal qadam tun daga kan gwiwa har zuwa sawu wannan dan tsakanin singalalan kafar wannan shi ake ce mishi shi shine mai da Hausa matan jama albanki bayin menene albanki bayin kafaɗu guda biyu ko shine mujtama'u ra'sil adudi wal katif wato wato joint nan da yake tsakanin tsakanin ƙarshen damtse da kuma kafada wannan wurin shine don haka yayi ta wankewa har sai da ya nan a wancan ruwayan ma ya zo har zuwa al'ibir har zuwa wato hammatar duka kawai wurran al'gurru jam'i ne na agharru al'agarru kuma shi ne wato albayadun ladhi yakunu ala nafiyati alfaras wannan haske na da ake gani a kan agoshin doki aka ga doki a mai farin goshi ko to wannan shi ne sai a ce masa alfarasul abar. jam'insa shi ne alghurru to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta a ranar kiyama yanda kike ganin doki baki amma fuskarsa kuma tana da wato wannan farin da za ka gani a fili ka bambanta shi da saura haka al'umma ta za su zo suna da wani irin haske da ya bambanta su da sauran mutane a farfajiyar kiyama an fahimta ko muhajjalina jam'i ne na almuhajjal almuhajjal kuma shine alfarasul ladhi fi atrafihi bayan shine dokin da yake da wato kafarsa da hannayensa duka suna da fari a ƙasansu ana samun wannan dokin ko kaga fuskarsa kansa fari ko gaban goshinsa sannan kafafunsa su kuma ƙasan su ma suna farare to haka ne a ranar kiyama za ka ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi sallama da hannayensu da kafafunsu suna fari suna kyalli ko da sauran gangan jikin kuma wato bai kai haka ba saboda ya bambanta su da sauran mutane sannan da kaji ya ce ya bani farruh ya bani wato alkazi iyab ya ce abu huraira ya kira shi da wannan ne yana kiran abu hazim ne abu hazim wanda ya zai leƙa sai ganshi yana irin wannan alolar shine ne yake ce da shi ya bani farruh ya ce da shi an tum hauna me ya kawo kana kwace ka zo ka leƙa ne kwace ka zo ka ga abin da nake yi an fahimta ko shi wani abu hazin in shi ne salman al-ashja'i al-kufi to abin da ya faru a cikin waɗannan da sai duka da kuka ji nu'aymin al-mujmir ya ce ya ga abu huraira yana alola amma ga irin alolarsa wanke fuska irin yadda kuka saba ne amma idan ya zo wanke hannu sai ya tsara sai ya wuce iya inda kuka saba wankewa idan ya zo wanke kafa sai ya kara sai ya wuce inda aka saba wankewa wannan shine alolar abu huraira to wata rana yana irin wannan alolar sai abu hazim ya zo ya leƙa sai ya gan shi shi nu'ai dama ɗalibinsa ne da wasu ko da ya abubuwa waɗanda a ɓoye yake yin su zai iya sani a shi shi kuma wannan bai sani ba kawai sai zai ga abun mamaki ce wannan wani irin alola ne ko abu ce inda na san kana nan da ba zan yi irin wannan alolan ba Ya ce ina yi ne saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yana cewa a ranar kiyama wato muminai daga cikin al'ummata za su zo suna hasken fuska suna hasken wato hannaye da ƙafafu da wurin da suke wankewa a alola don haka dai kuma duk wanda ya samu damar da zai yi haka domin haskensa ya karu sai ya yi ana fahimta ya ce shi yasa kaga ina haka ina tsarawa ne domin ina so hasken ya karu an fahimta ko to bari ku ji fa'idojin da ke cikin wannan wani hadisi yana nuna mana falalar alola tunda muna cikin babin alola ne an ji an koyi yadda ake alola to sai kuma a fara kaya mana kaɗan daga cikin falalolin alola kaɗan daga cikin falalar alola shine alola tana sama maka wata daraja ta musamman a ranar kiyama A yadda bayan cewa alolan nan ita ce ta zo maka hanya da sallaka ta inganta la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur to gashi kuma alola ta zama a sanadiyar ta zaka samu haske a ranar kiyama don haka mu kula da alola mu cika ta saboda ta zamo mana wannan haske a ranar kiyama ana fahimta ko wannan ya nuna maka ranar alola kenan ranar alola ita ce ranar kiyama ran da zai sa dukkan gaɓoɓinka suna haske sakamakon wato alola da kake yi wanda ya banta da waɗanda su kuma ba sa alola to ina kuma ga wanda shi sallar ma baya yi ina ga wanda baya ma sallar Allah ya kiyaye sannan fa'ida ta biyu ita ce wannan ya nuna maka darajar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama darajar da babu wata al'umma da za ta samu irin wannan ai ba mu ne kadai muke alola ba waɗansu al'ummomin masu na alola kamar da malamai ke cewa kuskure ne ka ce wannan hadisi ya nuna wasu al'umman ba sa lola yadda su yi sallah a ya nuna dai kowa yana alola amma mu lolar mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu wata daukaka da waɗansu ba su samu ba ana fahimta ko shine cewa a ranar kiyama dukkan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da zai sa ya rika gane su ne zai gamsu suna da wannan hasken abin da ya faru shi ne. kun san a ranar kiyama za a yi taro irin wanda baka taɓa ganin irin wannan taron ba yau mai yajma'ukum li mil jam' idan aka yi wannan taro duk duniya ne fa za a taro a wuri daya ba duk gari ba ba duk ƙasa ba duk duniya kuma duniyar ba wai ta yanzu kaɗai ba ba duniyar tun da aka fara mutane har zuwa na ƙarshe wa hasharnahum za mu tara su a wuri ɗaya falam nughadir minhum ahada to dan ana taron nan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa duk za su zo ai kowa kuma na jama'ar ta ne to kowane annabi kuma yawma nad'u kullu unatin bi imamin kowane annabi zai je sai jama'ar ta su bi shi mu idan muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai za mu iya ganewa tunda daban yake to amma shi kuma ya zai gane mu cewa waɗannan nasa idan ya ga abubakar da umar da usman da ali da sauran al'asharatul mubashiruna bil janna sai an nuna masa su bai da bukata sabbin da waɗanda ya rayu da su sai an nuna masa an masa kwatance mazan su da matan su ya san su amma da waɗanda suka yi rayuwa da shi da waɗanda ba su bai gansu ba ba su gan shi ba cikin al'ummar sa suwa suka fi yawa waɗanda bai gansu ba kuma suwa ba su gan shi ba to kuma duk za mu je mu ce namu ne Allah ya yarda Allah ka sa da mu a ciki to duk an je an taru ta zai gane cewa waɗannan nasa ne shine aka tambaye shi aka ce to wannan taron ya za ka yi ka gane jama'ar ka ai kowa inda a ce daga kaga annabi ne ka bi shi duk duniya za su bar annabawan su su bi manzon Allah ai sallallahu alaihi wasallam to yayi shi zai gane su waye nasa sai ce ai ni al'ummata Allah ya ba su wani fenti na musamman wanda da shi zai rika gane su shine tuna yawmal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu su dukkan su a ranar kiyama za zo suna hasken fuska suna hasken hannaye da kafafu yana kalli yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim gabansu da bayansu duk suna haske daga da gaɓoɓin wanda kake wankewa a cikin alola kaga ranar alola kenan kuma ranar kasancewa cikin al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yace to da haka ne zan gane su Allah ka sa manzon Allah ya gane mu Allah ka girmama mu a ranar kiyama wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah bai bashi wannan girmama ba ba wanda zai iya ɗaukaka shi wallahi Allah ne kadai zai iya ɗaukaka ka ka samu wannan damar Allah ka babu. wannan hadisi da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce tun daga kan koyar da alolar zuwa a yi alola a cika gaɓoɓi wannan duka annabi ne sallah sallama ya koya wa abu hurairah kuma ya faɗa amma maganar cewa duk wanda sannan inna ummati ya yau malfiya qiyamati gurran na min athar wudu duk annabi ne ya faɗa amma duk wanda ya samu dama ya ƙara nasa yana iya ƙarawa wannan suka ce Abu da ne ya ƙara bayani ba annabi bane sallallahu alaihi ya faɗa kuna faɗa kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alola ya cika iya gaɓoɓin nan sannan ya ce ranar kiyama da waɗannan gaɓoɓin ne zan gane ku suna kyalli a ranar kiyama sai abu huraira ya ce a ah, mutum da za su yi haske a ranar kiyama to ai kai sai ka tsara wurin hasken a kan ka tsaya iya nan ka tsaya haske zai kai ne sai ka tsara a wasu sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mu ƙara sai ce ku kara Allah ya fi ku yawan karawa duk yawan abin da kai Allah yana da shi ya karawa a wani babin kenan ba a maganar alola ba shi kuma Abu da sai yi kiyasi sai ce tun da aka ce akwai nan sai in ka kara ma sai Allah ya kara kai baka gaji ba sai Allah ya gaji Allah ba zai gaji ba ba ka sai ka kara ce shi yasa nake karawa kamar yadda ya zo cikin riwayar Imam Ahmad ana fahimta ko shine sai shi nu'aym sai ce wannan ina gani ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ne ya kara don ya mana bayani ya nuna mana justification akan me yasa yake karawa yana karawa ne domin ai duk wanda ya samu dama ya kara Allah kuma sai ya kara masa amma ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wannan shi ake ce al hadithul mudraj ko al idraj fil hadith shi ne ka koro maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kuma sai ka dan ƙara bayani don kai sharhin wani abu amma baka ce da kanka cewa wannan magana ta bace kuma magana ka ta yi kama a yakin magana da za a ce annabi ne ya faɗa shine mudraj Sai da idan ka bar in ka bar bako a ilimin hadisi ko wanda ba dan gari ba yana ji zai ce duka annabi ne ya faɗa kuna fahimta kamar yadda mu ne idan kana magana sai ka dan yi karin gishiri kai karin bayani sai mutum ya dauka duka wanda ya aiko ne ya faɗi zancen wannan shine idraji kuna fahimta to su sahabbai sukan yi haka amma da kyakkyawar manufa ba da manufa irin ta masu tadilisi ba su sahabbai dukkan su radiyallahu anhum wa radu dukkan su yardaddu ne ka ba wanda zai faɗa wai don ya nuna maka cewa yana so ya ce annabi ne ya ce a'a shi ne kawai bayani ya tsara sai ya ɗauka za ka gane sai kuma daga baya ce zama tun da ilimin ka bai kai irin nasu ba sai daga baya ne sai ka ta kokarin warwarewa sai ka gane ashe nan fa ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai zo ya ce maka nan ba na annabi bane don ya ɗauka ka gane amma ba za su taɓa yin haka don su koye su nuna maganar su ta kai a ce tana da darajar maganar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta waɗansu malaman kuma suka ce a'a annabi ne ya faɗa me zai hana Annabi ya faɗa ana fahimta ko suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine wato a cika faman istata minkum an yutila gurratahu ya tsawaita daɗewa hasken gwargwadon yawan alolarka ba wai ya tsawaita tsayin hasken ba suka ce annabi sallallahu alaihi yana nufin yawan cika alolarka yawan ka don haka ka ƙara cikawa don hasken ya daɗe a jikin hannunka shine an yi tsila muddata gurratihi ba ma nan sai an yi tsila gurratahu min haiku tulul gurra ba kuna gane magana min haiku muddatul gurra shi ne fassara waɗansu malamai suka ce ai zai iya shiga ba sai ka ce mujahid ba ne saboda zai iya fassara kuma ba sai ka canza yanayin alolar ba wannan yasa a fa'ida ta biyar malaman masaban shafi'iyya suka ɗauki wannan magana da gaske suka ce wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma in ka zo alola ka ƙara amma bana cikin mustahabban alola cewa in ka wanke zuwa nan ka gama farillan alola sai ka miƙe hannunka sai ka kai zuwa nan kuma sai ka cika musabban alola don fal yutsila gurratahu ai an yutsila gurratahu fal yaf'al suka ce ba a yin haka a fuska ba za ka ce za ka wanke fuska sai ka yi wuya ba amma ga abu hurera ya yi haka ba ba a yi a shafan kai da za ka ce ka je daga ƙiya sai ka wuce ka je har baya a'a amma a hannu da ƙafafu ana haka ana fahimtar wannan aka ce da su kai hanya kun manta a hadisin da muka a baya faman za da ala hada faqad ata a wasalam duk wanda ya kara akan wannan ya kwata kuma ya cuta suka ce a'a almunadu bihi man za da fil adad فغسل أكثر da ثلاث مرات وليس المراد به من زاد في الحد suka ce ai wancan annabi sallallahu alaihi ya hana ka wanke sama da adadin da ya wanke kar ya wanke uku kai kuma ka wanke sau nawa sau hudu ya sama amma don ya wanke zuwa nan kai kuma sai ka tsara fal yaf'al da shi ne ya faɗa ce kana iya tsarawa ana ganewa ibnu battal al-maliki shi kuma ɗaya daga cikin jigajigan malaman hadisi ne na masa malikiya ya ce wannan maganar fa ba za ta karɓu ba wannan magana ce ta abu huraira ba annabi ba ne sallallahu alaihi sallama ya faɗe ta kuma abu huraira inda wani ya inda annabi ne sallallahu Sallama ya faɗa da mun ji wani sahabin ma ya faɗa tunda sahabbai da yawa suka ruwaito lola. amma wannan maganar abu huraira ne kadai ya ta don haka dukkan musulmi sun yi ijima'i cewa ga iya alola irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi yace ba za mu karɓi wannan ba ijtihadi ne na kokarin Abu Huraira Allah ubangiji ya bashi lada akan ijtihadin sa amma ba za mu bar shi ba za mu ba za mu yi aiki da shi mu bar aikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan maganar gaskiya ita ce tafi karfi wannan magana ita ce tafi karfi wannan aikin na Abu Huraira ijtihadin sa ne an fahimta har wai daga imamu malik yana cewa za mu nema wa abu hure hurairah gafara kuma mu yi aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa din nan a kansa za mu tsaya wannan abin da abu hure da ishi hadi ne nasa da kokarin sa Allah ubangiji ya shi lada a kai yarda da shi amma aiki kan a wajen alola ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kuma inda dukkan sahabbai suke yi suka ce in ba haka ba nan da ya kuya kafin yayi abun addini ana kuya ne ce, in da na san zaka ganni da ba zan yi ba gaban ka saboda mutane sun ki karba ba taɓa jin wani ya faɗa ba sai shi kadai yake yi sai suka gane cewa wannan ijtihadin sa ne shi yasa yake kuya kafin yayi ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce idan ma ba za mu karɓi wannan magana ba to fa darajar abu hurairah tana nan cewa radiyallahu anhum wa radu anhu duk wannan abin da kaji Abu Hurairah yayin bai rage komai ba daga darajarsa bar ma karawa yi domin lada ya samu akan wannan ishihadi ko malamin garin ku ne yi fatawa ya yi kuskure in ya cika sharuɗin fatawa da ishihadi da ikhlasi Allah zai ba shi lada akan kuskuren ballantana Abu Hurairah na fata an fahimta da kyau na faɗi wannan ne saboda kar wani mara kunya ya yi amfani da wannan damar ya ce to a Abu Hurairah ma ya saba da sunnan manzan Allah to mm, mm, bai saba da sunnan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama yayi ishihadin sa ne a wannan bangaren kuma sai aka samu yi kuskure kuskure kuma kowa ma yana yi wani sahabi face yana kuskure ana fahimta Allah ubangiji ya kare yarda ga Abu Hurairah da dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsananin son sunna ne ma yasa haka da tsananin kwaɗayin lahira yace ai neman ladan lahiran nake yi ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya halatta yin ijtihadi a musulunci abu huraira yayi dukkan sahabbai sun yi sannan kuma magabata sun yi kuma wannan yana nan har yanzu kana da damar da za ka yi amfani da kwakwalwarka hanyar ninkaya cikin hadisai ko ayoyi ka gano wani hukunci kuma kai istinbati kai ishi ka kuma wani bai taɓa faɗa ba kuma ko da wani bai taɓa aikatawa ba idan dai ka cika idan ta kai matsayin to kana da damar da za ka iya ninkaya cikin ayoyi da hadisai kuma ka ciro abin da ka gane haka Allah ya ce biru ya ulil absar ka fata mun fahimta saboda inda an toshe wannan kofar Abu hure da ba zai haka ba fa'ida ta gaba ita ce duk abin da mai ijtihadi yayi kokari a matsayinsa na malami ya gano to ya zama hujja a kansa tun da Abu da ya gano haka fa dole haka zai tai ko da waɗansu ba su gano ba shi mujtahid ɗaya daga cikin ƙa'idoji na ishihadi shine za ka bauta wa Allah ne da abin da ka fahimta ba za ka yi takalidin wani ba ana fahimta sai dai lokacin da ka fahimci cewa naka kuskure ne na wane shine daidai sai ka bar naka amma matukar kana ji cewa naka shine daidai da shi za ka bauta wa Allah in dai ka kai ma'alan in dai ka kai martaban kai mushayyin ne to ba za ka tsaya kana koyi da kowa ko ka tambayi wani ba sai dai abin da kai baka sani ba shine fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun amma in dai ka sani kuma haka ka gano to haka zaka bauta wa Allah shi ta Abu ya ci gaba da yin kayansa duk da cewa duk duniya sun saba masa amma shi sa yana yi domin haka ya gane haka ake yin addini ba ka ɗora wani dole yayi naka amma kai ya zama dole kai tunda da haka ka gane idan ka gano haka kuma kai kai amfani da shi to ka mai da addini abun wasa kenan ya za ka gane gaskiya kuma kai baka yi aiki da ita ba dole ka faɗa in ka ga an ƙi karɓa to kai ya zama hujja a kanka kai kaɗai jama'a mun fahimta fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau idan ka kawo abin da ba a karɓa ba kuma ka san ko kuma ka san idan ka faɗa zai jawo farfaɗa tsakanin mutane ko zai rikita mutane akan addini to kai kayanka a ɓoye ka dawo kowa shi yasa abu hure da yake kula in zai yi irin wannan alola idan ya zo yin alola a cikin mutane yana yin irin namu ne na gari domin dama bai ce wajibi bane fa mustahabbi ne to mustahabbi ai sai ka bar shi kawai idan ka ga zai jawo maka tsangwama a cikin mutane shi yasa abu hure da baya yi a bayyane yana daga cikin ma ka'idoji na musulunci idan malami yana da wata fatawa kuma ta saba wa sauran gama garin malami malamai to shugaba zai sa shi kar ya faɗi wannan fatawan ya yi shiru ya rike shi shi kaɗai ta aiki da ita idan kuma idan ya zauna a cikin gari yana aiki da ita ma zai sa mutane su kwaku a addini to sai a ce malam ka bar gari sai a ɗaga shi a mai shi kauye zai zauna ya ta yi shi kaɗai da ya gane haka ina fata mun fahimta da kyau shi yasa ya halatta gwamnati ta hana ka yin huɗuba idan huɗubar ka za ta dawo za ta dawo fitina a gari ko da gaskiya za ta faɗa amma saboda za ta dawo wata matsala ta rikita mutane ko ta kawo tashin hankali sai a hana ka yin wannan hudubar in kuma kai hudubar ka ce dole sai ka ya halatta a ɗaure ka gaskiya ka faɗa fa amma ba yau ne ranar faɗa gaskiyar ba saboda in ka faɗe ta za ta jawo wata ɓarna sai ka haƙura da gaskiyarka in kuma ka ce sai ka faɗa ya halatta a ɗaure ka saboda zaman lafiyan mutane ya fi muhimmanci sama da faɗar gaskiya kuna fahimta da kyau don duk gaskiyar da ka faɗa ba za ta yi amfani ba a yayin da mutane suke rikice ku gara ka yi haƙuri da gaskiyar sai inda ba rikici ka kawo ta idan kuma za ta jawo rikici sai ka haƙura da gaskiyar sai a yi amfani da wata gaskiyar ai yanzu ma akan wata gaskiyar ake jama'a muna fahimta idan ana kan munkar wanda yake ya mummunan munkar shi ne wanda dole a faɗi gaskiya ko an ƙi ko an so wannan sai ka tsaya a kai wala ya kafu na laumata la'im ko za a ɗaure ka sai ka faɗa amma abin da za ka faɗa ba munkar ake yi ba ko kuma ko da ana munkar ɗin gyaran sa ya zama dole ta yanda la ya tarattabu ala taghyiri hadhihi al-munkar munkarun akbaru minhu to wannan dole za ka faɗa amma idan idan ka faɗi wani munkar ɗin kuma mummuna ne ana yi amma in ka ce za ka faɗa ko ka fallasa zai jawo wani mummunan abu da ya fi wannan to haka za ka haƙura da wannan munkar ɗin ba za ka faɗa ba ina fata muna fahimta bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya sai aka samu wasu daga cikin sahabbai suna da waɗansu ra'ayoyi nasu wanda kowa bai da irin wannan ra'ayi kuma fahimta ce ishihadi dukansu malamai ne kamar irin wannan kaga sai ya koyi bai zai na koya wa mutane a fili ba ne yake yin kayan don ya samu lada bai ce wani yayi ba da aka tambaye shi ne me yasa kake sai ce na ji manzon Allah ne sallallahu amma ban ce kai kai ba ko ba ta jama'a mu fahimta ba duk abin da ka gane ne ban ka ce kowa ma sai ya gane ba lokacin khalifancin Usman ibn Affan Allah ya kare yarda gare shi Abu Zar al-Ghifari ya ci gaba da yada fatawarsa ta cewa duk wanda ya ajiye kuɗi ya kwana ya rage bayan bukatunsa an ci an koshi a gida duk abin da ya rage canji ka rabar da shi karka yadda ka kwana da kuɗi in ka kwana da sauran canji a gidanka to na yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum zabin alim ranar kiyama za a maka azaba da duk kuɗin da ya kwana bayan ka ga bukatar ka na yau kana da rigar da ka sa eh kana da abincin da aka sha gidanka eh an sai magani eh an yi saura me yi wannan kuɗin kuma sai gobe zan yi kaza sai jibi zan yi kaza sai shekara kaza na jari kaza ne sai ce duk sauran kuɗin karabar saboda a cikin gari akwai wanda shi bai ci abinci ba duk wanda ya kwana bai ci abinci ba bayan kai ka ci kuma akwai sauran kuɗi a gidanka za ka shiga wata ranar kiyama kun taɓa jin wannan fatawar a sai a wurin abuzar sabai suka kira suka ce kaga wannan fatawa ta ka matsala ka bar ta yace a ba zan bari ba ga aya ko karo ba zan bari ba mu'awla ya ga maganar ta fi karfin sa sai tayar da maganar zuwa Usman dan Affan ce a ga masa ga abin da fa Abubakar yake yi sai aka sa aka kira shi Usman ya zauna da shi yace yaya ka canja shi a ba zan canja ba kai sahabi ne ni sahabi ne ga abin da na fahimta kenan shi abu dar in aka ci abinci a gidansa alhamdulillah sauran abin da ya rage to zai tafi da shi ya rabar saboda an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wata rana an wayi gari da safe da sauri sai tashi ya shiga gida ya dawo sai ce wani canji ne ya kwana ban san da shi ba sai yanzu na tuna shi yasa na fita na zo na kawo a raba mai bukata annabi ya kwana da sauran canji a gida yace to ga aya ga hadisi ya za ka kwana da sauran kudi a gidanka a account ka yanzu akwai kuɗi a ciki akwai wallazi ne yake juna zahabu wani sabai suka ce a'a abu ba haka bane al'amarin fa in ka ce haka ne za a yi to me ta Allah yake a cire zakka da wani kudin ne za ka cire zakka bayan an ce ba za a cire zakka ba sai ya shekara yana account sai ya shekara ana juya shi ha duk abin da Allah ya faɗa na alherin nan Allah ya ce a yi da kuɗi to ina kuɗin ta ce a rabar ya ce a yi jihadi da kuɗi kafin a da rai ha to duk kuɗin ta ce kar ko kobo ya kwana ya za a yi wani irin abu ne zai yiwu ya ce kwarai zai yiwu ku bada ku gani to wannan abun ya sa da aka gaba zai fahimta ba aka kore shi a gari aka ce ka koma ƙauye can ka je ka zauna aka komar da shi can wani wuri da ake ce arrabza haka ya zauna a can har Allah ya masa rasuwa Allah ya ƙara yadda a gare shi ko kawo baya kwana yanzu don Allah laisa minkum yanzu ba za samu ko mutum ɗaya da zai aiki da wannan fatawan ba ai alal akalli ko da dai fatawan ta ta shaza ai za ta taimaki makota shi na nake jin mamaki ga fatawoyi nan shaza waɗanda za su yi amfani wa mutane amma wani sai ɗauki wata fatawan ka shaza wanda take kawo rigima ya taba la'i ana ta rikita mutane ga fatawa nan wanda ya kamata a ce ya ɗauka duk mutane maƙotansa su samu arziki shi ya tara arziki ana ta rigima da shi akan mumbari ga kuma ɗan abin da inda zai ɗauki irin wannan fatawan ya mutanen unguwansu sun huta Allah ya kyauta fa'ida ta ƙarshe a cikin wannan ita ce wato idan mutum yana wani abinsa da ya keɓe na sirri haka leƙa shi aikin alheri fa nake faɗa mutum yana yin wani abinsa wanda baya so a gani sai ɓuya yana yin kayansa aikin addini kenan ba wanda baya so a gani to karka je ka leƙa shi so da abu hurera yana cikin alolan nan kawai sai ji mutum a bayansa sai bi ji daɗi ba ya ce bi kawo kanan kai ne a nan ta ce wallahi ya ce inda na san kana na biya ba zan yi irin wannan alolan ba ai ana so a gani gashi yanzu ya zo ya fallar to idan mutum ya keɓe kansa yana abun da baya so a sani kar ka gani kuma in ka gani kar ka faɗa ina fata ana fahimta sai da cikin shugabannin tabi'ai uwai alƙarni bawan Allah ya je wani gari yana bautar Allah duk inda yake yana ɓuya baya so kowa ya ganshi yana cikin duhu sai mutane suka wuni suna ta roƙon ruwa ana ta addu'ar roƙon ruwa ana ta addu'ar roƙon ruwa sai shi kuma ya ji su suna ta addu'a ba a samu ruwa ba kwana da kwanaki za a je a yi sallah ana ta magana a masallaci yana cikin masallacin yana ibada ashe wani bawan Allah yana ciki shi kuma bai san yana ciki ba kawai sai dan daga hannun ya ce ya ubangiji ka suna neman ruwa ya Allah a basu kawai sai ga ruwa sha tab wannan mutum yana tashi sai ya ce ai an yi wani bakon bawan Allah kawai ya zo tona aka zo aka gan shi wannan abu ya bakanta masa da dole sai ya tattara ina ta ina sai gudu ya bar garin saboda bayan Allah ne waɗanda suna da daraja a wurin Allah ta musamman amma ba sa kyau kowa ya sani in ya shigo cikin gari sai ya tsaje da mutane kamar shi gaba garin mutane ne amma a wurin Allah yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin wato mutane waɗanda Allah yake kirga su a matsayin wato wato first a cikin bayan Allah irin mutane da wanda lau aka sama ala Allah la to yana daga cikin abin da ya kamata mu koyi da shi ka samu wani aikin alkhairin da kai kake yi tsakanin kai da Allah ba wanda ya sani kai sai kai ko da wutiri ne fa ko meye ne ka keɓe da wani aikin da shi wannan ka tabbatar ka da Allah ne ba wanda ya san shi ku tuna da hadisin mutum uku nan dukkan su inda ba don a cikin addu'a sun faɗa ba ba wanda ya san sun yi wannan abu ya ubangiji in ka san saboda kai nayi kamana ka ga yadda Allah yayi abin da mutum dubu za su iya addu'a ba a musu ba Allah ya musu da aiki kwaya daya na mutum daya saboda yayi shi tsakaninsa da Allah kuma ba wanda ya sani yana daga cikin sirrin cin nasara a rayuwa tsakaninka da ubangiji shi ne ka ɗauki wani aikin alkhairin da za ka doge kana yi kamar da na faɗa a mukaddimar mutane su yi shaida wani abin da kake na alkhairi wanda za a maka shaida kenan sannan ka samu wani kuma wanda ba shaida sai Allah kai daga cikin magabata ko wani yake ce wallahi inda na san akwai aikin da zan iya buya mala'ikun da ke rubuta ba za su gani ba na buya musu ya zama ba wanda ya san shi sai Allah kadai amma tun da mala'iku ba ne bane su su sani akwai mutumin daga cikin magabata da ya shekara arba'in yana azumi amma ba a san yana yi ba azumin nafila kullum in zai fita daga gidansa sai ya ɗauki kayan abinci sai ce sai ya je shago in karya yana tafiya sai ba da sadakar abincin yana zuwa shago an kawo abinci sai ce ni na karya a gida ai gidansa ba taba sanin yana azumi ba a wurin sana'arta ba taba sanin yana azumi ba haka zai ta yi ana ta abin nan can an jima sai lokacin shan ruwa yayi sai ya yi buɗe baki tare da mutane sun mutane sun ɗauka cin abinci ne za a yi yadda aka saba ashe ya wuni da azumi haka yi shekara arba'in yana yi to ka ji magabata mu yanzu mutum yana so ɗan ƙaramin abin da in ma ba a sani ba sai kokari yana ɗago kansa saboda sai an gano shi shi ya bada abu kaza shi yayi abu kaza jama'a ina za mu je wani cikin abokaina yana gaya mun wani bawan Allah ya gina wani masallaci sai aka yi takaran ya yi takara na zaɓe sai ya faɗi shi ne sai ya zo yana cewa ya ce kasan abin da ya fi ban takaici ya ce rumfan ƙofan masallacin da na gida ba wallahi ban kayu ne polling unit ko ya ce wallahi ban ci rumfin baɗin ƙofan masallacin da na gina ba ya ce mutane ina za su je na yi masallaci ma ma ba zaɓe ni ba to kaji inda mutanen mu suka kai ba kaji inda mutanen mu suka kai yanzu wanda ya samu dama ba zai wa Allah gori ba na maka masallaci ba ka baka bani kujera kaza ba kawai ba zai iya faɗa a cikin mutane ba ne amma tun da kaje na yi wa mutane tsiya cewa ya gina musu masallaci amma sun kada shi a rumfar masallacin nasa shi ne san da masallaci yake cin zaɓe ba in za ka yi masallaci wa annal masajida lillah ka yi shi saboda Allah ko Allah akwai asarar da tafi wannan ka je da blog da blog a banza dama ba saboda Allah kai ba kuma ka yi don mutane su gani ko mutane sun isu zaɓe ka Allah ya kyauta wannan fa nake akan ayyukan ibada kenan ballantana kuma a kan ayyuka na halal wanda mutum zai sake ya kayansa wanda ya halatta gare shi shi yasa a musulunci akwai yanci na wato hutun hutun gashin kai shine right of privacy mutumin da ya shiga cikin gidansa karka leƙa gidansa mutumin da yake tare da iyalinsa karka ce sai ka ga me za su yi kuma ina za su ji mutumin da ya fita yana wani abu wanda ya shafe shishi rayuwarsa karka shiga cikin sha'anin wani ballantana ka leƙe shi ka game yake yi wannan duk wanda mu gane daga abu da yadda ransa ya ɓaci halola fa yake yi aka gani ransa ya ɓaci to ballantana wani kuma yana wani abu wanda Allah ya halatta mata a wani zai je ya leƙa sai ya ɗauko a hulu wannan duka baya da kyau to ballantana uwa uba shine kana leƙen laifin wani wannan fara ce duka cikin mubahat ne da kuma ibadat wanda mutum ya kirawo an yatsala alaihin nan to ballantana kuma laifi Allah bai aiko ka ka zama mala'ika ba inda kai ne Allah zai tambaya me amfanin da zai kawo mala'ika anil yamini wa anil shimali ka'i ya kawo mala'iku waɗanda za su suna rubuta aikin da mutum yake yi me amfanin su idan kai za ka zo kana da yatsawa Allah bai tsora ka ka zama manzonsa a kan wani yana aikata laifi ba jama'a kowa ya ji da laifin kansa idan ka ga wani yana aikata laifi ko ya yi niyyar zai aikata laifi ka yi addu'a biyu Allah ya shiri wani ni kuma Allah ya shirye ni kar Allah ya jarrabe ni da irin wannan laifin sai ka wuce kai tafiyarka amma ka ga wani zai laifi ka duba ka ga ta yaya zai fara ya zai kare ta ina zai shiga ya yake yi Allah baya son wannan Allah ce wala ta tajassasu kar ku a binciken kwakwaf akan abin da mutane suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama yace la babu wala tahasadu wala tahassasu kar ku rinka bin diddigin abin da mutane suke yi a tajassu shine ka leka ka gani a ta'azu shine ka rinka sa kana jin motsin komi da komi daga farko zuwa ƙarshe duk Allah ya hana ina fata muna fahimta da kyau za ga wani yana aikin alkhairi kana so ka gani ka koya idan idan ba zai damu ba amma in dai zai damu to kar ka leka makaruhi ne amma idan haramun ne abin da zai aikata to kai kuma haramun ne ka gani to me na ganin haram akwai akwai ado a ciki ne yanzu mutum yana sabon Allah kai kuma kana gani daɗi za ka ji in dai kana da imani ana sabon Allah me za ka ji bakin ciki za ka ji ya za ka kalli abinda za ka ji bakin ciki a kai wanda aka yarda <clears throat> ya leƙa ana laifi shine mutum biyu ko dai wanda hukuma ko shari'a ta naɗa shi akan yi haka domin a yi al'amuru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar ana fahimta da kyau wanda ba a hukumance aikinsa ne a yi tracing wani laifi saboda a dakatar da laifin da yaduwar laifin mutum na biyu shine mutumin da za a aikata wannan laifin muta'addi ne ba kafin ba ya ga alamar wani ya ɗauki wani yaro kuma ya yi haka da shi kaga wannan za a cutar da yaro ne za a kashe ko za a yanka ko za a yi kidnapping wannan zai biya gane ah, wannan uban yaron nan ne ɗan uwansa ne me yasa ya ɗauki yaro wannan za ka yi kokari don za ka taimaka ne wajen ceton rai kuna fahimta ko wane na da kile a gidan wane kar fa sata zai yi ba san shi ba wannan za ka taimaka ya dai malam ya me faru sai ce a ah, ai mai gyaran me faru shi kenan dan gyara wuta ne ba ta an fahimta kai kuma irin wannan sai ka yi bayani ka ce kai waye amma in kai ba ɗaya daga cikin waɗanda ba za ka taimaka ba ne domin ka tsare aikata laifin ka yi ne don ka gani don ka faɗa ko kai ka san ashe wani ma yana abu kaza to wannan haramun ne duk wanda zai yi domin ya taimaka ya hana laifin ko wanda zai yi domin ya taimaka kar a aikata mummunan laifin ko a akan wani wannan duk ya halatta yi wannan shine ma'anar annahayu anil munkar shine ma'anar ra'aminkum munkaran falyughayyir da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh